انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون حقيقه مو a yayin da muka kawar muku da azaba wani ɗan lokaci kaɗan, ku masu komawa ne zuwa ga kafircinku da ƙaryatawarku.